كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آه ثم أما بعد أولا شيني درسين ترى دقسكين درسا تفسير القرآن من جرمى دقلتا الرد الأذهان إلى معاني القرآن na al'imam alƙadi abubakar mahmud gumi allah ya ji kanshi allah ya amfane mu da ilimin da ya bari a cikin wannan wata na ramadan shekara ta 1443 daidai shekara ta 2022 daga matsalacin juma'a na asd da ke layin babban dodo a maƙera garin kaduna a insha allahu za mu tashi aya ta 20 a cikin suratul ma'ida kafin wannan akwai tambaya Ah, mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah please madam can i perform salatul tasbih dedicating the reward for my late mom you cannot perform any kind of prayer and dedicate the reward to anybody else any kind of prayer consisting of bowing and prostrating but prayer asking Allah subhanahu wa ta'ala to forgive them is permissible and acceptable inshallah. But performing any kind of prayer consisting of bowing and prostrating, you cannot do that act of worship, of worshiping and give the reward to anybody else. You can't do that. So if you want to do Salat al do it for, you, for yourself a tambaya ta biyu ne tambaya na farko dai ya ce ne mutum zai iya yin salatu tasbihi ya sadaukar da ladan ga mahaifin shi ko mahaifiyar shi amsa shine ba a yin haka eh babu wata sallah wacce ta kunshi ruku'u da sujada wacce za ka yi kace ka ba da ladanta a'a babu ita wannan addu'a da za ka yi wa iyayenka karbabbe ne insha Allah amma kai sallah kace ka ba su wannan ba a yi ko sallar jana'iza da ake ai ba ana ba mamaci ladan sallan bane ladan sallan naka ne addu'an da kai a cikin sallan shine na mamacin sai tambaya ta biyu assalamu alaikum Allah subhanahu wata'ala ya fara marar lafiya da abin da lafiya za ta ci amin da ni da ku gaba daya don Allah yana son marin yayi mani yayi mani karin bayani akan ruqa tamima kiwala. sannan wace ruka ce halal abinda ake nufi da ruka shine tofi shi tofi idan sunan Allah ne kaɗai za a ambata a tofa ko addu'a ce ne kyau mai ma'ana za a karanta a tofa ya halatta idan sunan aljanu ne ko in sambatu za a yi marasa ma'ana marasa kan gado bai halatta ba tamima kuma laya baya halatta mutum ya je a rubuta mai wani hatimi a kulle min shi da zare a sa a fata a dinke ya dinga ratayawa a wuya ko a damse ko a gugu ko a wani wuri na jikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu zarbi da neman tsari to mu takaita akan wannan Abin da ake nufi da shi shine wani tsafi ne ko sihiri ne da ake yi na sanya wa wani ya dinga kan wata ko kuma wata ta dinga kan wani to wannan ma sihiri ne baya halatta rukiya wacce ake yi da ayoyin alkur'ani shi alkur'ani gaba ɗayan shi rukiya ne duk inda ka biya a ƙur'ani magani ne kuma rukiya ne sannan kuma sai azkar sai kuma kalmomi masu kyau masu ma'ana na yaban Allah da neman waraka malam zai karanta mana aya ta 20 da aya ta 21 da aya ta 22 a wannan sura malam bismillah

ولا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ibkala musa da kawai haka ne a mana abubakar mahmud gumi ya ce sun masarafa kalama an ahalin kitab daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kau da zance daga ahalin kitabi wa khataban nabi ya magana da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yi wa'addida alaihi ma sadara an ba'abihim domin ya kirgo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa abinda ya auku daga wani tashi na daga al'ummomin da suka gabata ga annahu shahidun ayan kai ka ce annabi yana gani ido da ido a gaban shi aka yi faqala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wazkur isfala musa musa liqaumihi ka tuna musu ko kuma ka ambaci lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanen shi uzkuru ni'matallahi alaikum annabi Musa ya ce wa mutanen su kutuna da ni'imar da Allah ya yi muku iz ja'ala fikum ay minkum a'imma a anbiya'a a yayin da Allah ya sanya annabawa daga cikin banu Isra'ila suke cikin ƴaƴan annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaqa to duka annabawan nan ƴaƴan annabi Ishaqa ne annabi Ishaqa shi ya haifi annabi Yaqub annabi yaquba shine isra'il annabi yaquba sunan shi isra'il to shine aka ce banu isra'ila ma'ana ƴaƴan annabi yaquba shi kuma annabi yaquba dan annabi ishaqa annabi ishaqa dan annabi ibrahim shi yasa malamai suka ce babu kyau ka zagi ƙasar isra'ila ka ce Allah ya tsine wa Isra'ila kuskure ne subhanallahi subhanallahi kamar a sanya wa da akwai layi a nan cikin garin Kaduna sunan shi Ahmadu Bello wai ko to sai wani ya ce Allah ya tsine wa Ahmadu Bello ya dace bai dace ba to ita kalman layin duk ko ma me ake a layin ko me ake a layin ba za ka kira sunan da aka sa wa layin ka tsine mai ba to ita daular nan ta yahudawa daula ce ta zionist daula ce ta zionist wato ko cikin yahudawan jews ba duka ne suka yadda da wannan daular ta isra'ila ba akwai yahudawa da dama wanda suke jayayya da wannan daula ba su yadda da ita ba to amma da akwai yahudawan da ake kira da suna zionist to wa'annan yahudawa da ake kira da suna zionist su ne ainihin yahudawan banu isra'il a wani bangare na yahudawan banu isra'il wani bangare ne na yahudawan banu Isra'il din a na ga shugaba ya shigo alhaji ahmad ga wannan gaba ka zauna ga in ka zo gobe ba ka sa na katsa karatu ba ko kowa malam nan babu yanzu goban yanzu kaga zai shigo da ina wurin shi yake yawwa to to yawwa to shi ne shugaba shugaba ya zai zauna a baya kuma na'am madalla an gane ko ina magana akan cewa bai halatta baya halatta ka ce Allah ya tsinewa Isra'ila a'a isra'ila annabi yaquba shine sunan shi isra'ila wannan daula daula ce ta zionist wani bangare daga cikin yahudawa ba ma dukan yahudawa suka yadda da ita ba Allah subhanahu wa ya ambaci wa'annan bayi shi, ya faɗawa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka ambata yayin da annabi Musa ya ce wa mutanen shi ku tuna da ni'imomin Allah a kanku da ya sanya annabawa a cikin ku annabi Ibrahim ya haifi annabi Ismail da annabi Ishaq annabi Ishaq ya haifi annabi Yaquba annabi Yaquba shine Isra'ila duk annabawa tsatsan shi ne shi annabi Ismail annabi ɗaya ne ta tsatsan shi Shi ba a yi ba a aiko shi ba sai bayan shekara dubbai tukunna sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a ƙarshe daga annabi Isma'il a wannan silsilan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ɗaya gidan kuma annabi Ishaqa sai aka haifar ni annabi yaquba annabi yaquba aka haifar ni annabi yusuf da ƴan uwansu 11 aka yi tarwa annabawa amma kuma shi kuma wannan guda ɗayan muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai kuma ya fi sauran shi ne cikamakon annabawa kuma fiyayyen a fiyayye a cikin halittu annabi musa ya ce wa mutanen shi ku tana da ni'imar da allah ya muku ya aiko ɗaruruwan annabawa ko dubban annabawa duk a cikinku waje alakun mulukan kuma allah ya ba ku mulki allah ya ba ku mulki ga ilimi na annabta ga kuma mulki na jagorancin duniya Domin aka rage wa yahudawa ba abin da aka rage musu an ba su ilimi na annabta an ba su mulki kuma na jagoranci ashabu kadani ku kuke da masu hidima wa hasham kuke da fadawa kala katada kanu awwala man malaka al banu isra'ila ne suka fara mallakan masu hidima walam yakul lahum qablahum khadam kafin su ba a ɗaukan ma'aikata da boyi-boyi a cikin al'umma wannan yahuda suka fara wannan wakila a hararan ba'd al-ubudiyya wayan su malamai suka ce ma'ana waja'alakum mulukan Allah ya sanya ku ƴaƴa bayan ada ku bayi ne yace wa atakum ma lam ahadan min al Allah subhanahu wa ya baku Abin da babu wani mutum cikin talikai wanda Allah ya ba ko Allah ya fifita ku da baiwa min almanni Allah ya saukan muku da darba wani irin ruwan zuma mai daɗi daga sama wasalwa da kuma tsuntsaye da za ku dinga gasawa kuna ci kuna shan ruwan zuma abincin ku kenan wa falqil bahari Allah ya sa teku ya tsage kuka wuce da ku da al'ummarku wa gari dalika da wani su ya qaumi da al-ardh al annabi Musa ya ce wa mutanen shi ya ku mutane na ku shiga wannan ƙasa ta siriya Ƙasar Sham al-muqaddasa al-mutahhara mai tsarki allati kataba Allah lakum wacce Allah ya wajabta muku ku shiga Allah ne ya ce wa banu Isra'ila ku shiga ƙasar Sham wala tartaddu farku ridda, ku juya ala adbarikum ku bada baya fatanqalibu khatirin sai ku koma kuna masu hasara kun bi dukuliha hawa hiya sham Allah ya umarci banu Isra'ila su shiga kasar sham daga bangaren kasar Misra su tsallaka Sina daga Sina su fada kasar sham saboda yanzu kasar sham in aka ce kasar sham to ta kunshi waɗansu ƙasashe yanzu waɗanda suke da tutoci a duniya har ƙasashe hudu kaga ƙasar Jordan tana ƙashin ƙasar sham ƙasar siriya duka sham ce ƙasar israel duka sham ce ƙasar palestine duka sham ce duka waɗannan ƙasashe har ma da wani ɓangare na arewacin saudi arabia duk sham ne duka wannan ɓangare shi ne ƙasar sham a zamanin da to allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa banu isra'ila su shiga ƙasar sham wacce allah ya wajabta musu wala tattaddu ala adabarikum tanhazimu khawfal adu kar ku karaya saboda gudun makiya fatan kalibu khasirin sai ku juya baya kuna masu hasara fi sa'ayikum aikunku qalu sai yahuda suka ce ya Musa ya kai annabi Musa inna fiha qauman jabbarin lalle a cikin wannan kasa akwai waɗansu mutane masu tsaurin kai wayannan mutane an ce a watar waya min baqaya adin daga saura sauran adawa ne lokacin muna yara sai ka ji malamai suna ba da labari sai malamai su dinga ba da labarin wannan kistan wai mutanen annabi musa da aka aike su aka ce su je su shiga ƙasar sham wai da suka fara zuwa sai aka tura wa'yansu mutane su je su gani wai wa'yanne irin mutane ne a garin wai wa'yannan mutane cikin yahudawa wai sun je za su duba cikin mutanen garin wani kuma ya zo ɗiban ganye za a yi girki wai da ya sa hannu a gonan haka ya ɗebo ganyen wai a ce duk ya ɗebo ba banan isra'ila a ciki ya koma gida kawai sai ga 'yan ƙwari a hannun shi wai shi ne kwatankwacin girman mutanen da kuma banu isra'ila wai mutanen ba su wuci kawai su kama mutane goma da hannu ɗaya ba haka su dunkule haka to wannan duka labarai ne duk tatsuniya ne ba haka bane mutane ne kaman su banu isra'ila din sai dai Allah ya yi su da ƙarfi da ƙwarewa a wurin yaƙi shikenan ba wani maganan mutane ne dogaye sun kai girman mene ka ji ana labarai iri-iri a dinga cewa wai in suka kamo in za su ci abinci in suka kama kifi in za su kama kifi cikin ruwa sai sa hannu su kamo kifin in za su gata kifin sai su daga sama kawai sai su gata shi a rana wai amma kuma suna su hannun bai gasu ya kone ba to duk wannan din labarai ne duk surutai ne kawai dai na banu isra'ila dai labarai ne kawai a bashi a daina faɗan shi bai da asali to mutane ne kawai a watar wayar an ce min baƙaya adin sauran adawa ne iwalan dogaye zawi kuwa ma'abota ƙarfi to ka basu a haka mutane ne dogaye masu ƙarfi amma ba wancan girman da ake faɗa masu kama mutane biyar da hannu ɗaya ba ya ce wa inna lan kula ha yahuda suka ce wa annabi Musa alaihi salatu wassalam lalle mu ba za mu shiga wannan gari ba hatta ya min ha, hatta sun fita daga wannan gari fa in min ha, fa inna da laha idan suka fita daga wannan gari to mu za mu shiga to wannan shine sharadi da ainihin banu isra'ila suka sanyawa wato annabi musa annabinsu ne annabinsu ne amma kuma suka sanya mai sharaɗi cewa ya ce su shiga wannan gari suka ce ba za su shiga ba sai mutanen garin sun fita idan suka fita sannan mu za mu shiga ga wannan tsagiranci ne irin na banu isra'il suna tsammanin cewa waɗannan mutane da aka ce su shiga wurin mutanen suna tsammanin wai da ƙarfinsu ne za su shiga idan ka bi Allah to da ƙarfin Allah za ka dinga yin abubuwanka idan kuma kana tunanin kana da ƙarfi da dabara to sai Allah ya bakka da ƙarfinka da dabararka ta halaka Allah ya sauke aya ta 23 qala rajulani min alladhina yakhafun qala rajulani min نعم فإذا لقيتموه فإنهم غالبون نعم وعلى الله فتوكلوا قالوا يا موسى قالوا يا موسى إنا لن أبدا ما فيها نعم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائلون قال ربي قال رب إني لا نعم فاخلق بيننا وبين القوم الفاسدين قال فإنها قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يسيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسدين نعم الحمد لله qala lahum rajulani sai mutane biyu suka ce wa waɗannan al'umma ta banu isra'il minallazi ne kafuna waɗannan mutane guda biyu waɗanda suke jin tsoron mukhalafata amrillahi suke jin tsoron sabawa al'amarin Allah wa malamai sun ce sune yusha'u da kalabu waɗannan ɗaliban annabi Musa ne suka ce minan nukaba'i suna daga cikin wakilan banu isra'il alladina ba'athahum musa fi kashfi ahwal jababira wa'anda annabi musa ya aike su su je su ga halin da wa'ancan jabbarai suke ciki wa'annan mutane an'ama Allahu alaihima Allah ya musu ni'ima bil isma saboda ma'asumai ne su ma annabawa ne fakatama ma matsala'a alaihi min halihim da suka je suka duba sai suka koya abin da suka gani na daga halin waɗannan mutane wato jabbarai illa an musa musa kaɗai suka ba labari bi khilafi baqiyatin nuqaba sabanin sauran yan aikin da annabi musa ya ce ku je ku ga halin wancan gari suwaye a garin sauran yan aikin da suka je suka gani suna shigowa cikin gari fa afshauhu sai suka fara yaya ta labari suna cewa lalle an shiga uku ai garin nan da Allah ya ce a shiga wa'ansu adawa ne a cikin garin da ta mudawa in an shiga ai sai mutuwa suka dinga labarai fajannibuhu kunitance shi udukulu alaihimul baba sai wayannan mutane guda biyu suka ce ku shiga babul qarya wato wala takshawhum ku shiga wannan gari na kasar sham baitul maqdis kar ku ji tsoro fa innahum ajsadun bila qulubin domin wayannan mutane mutane ne tika-tika amma ba su da zuciya don haka in an ce ku yaƙe su ku kuna da zuciya da imani za ku iya cin galaba a kansu fa'iza da kaltumuhu in dai kun bi umarnin Allah kun shiga wannan gari yadda Allah ya ce ku yi fa innakum ghalibuna na tolalle ku za ku ci galaba za ku rabauta qala dalika ta bi nasrillahi wa'annan bayin Allah sahabban annabi Musa su biyu sun faɗi haka ne suna saboda suna da yaƙini da cewa Allah zai taimake su wa'in jazan jazam bi kuma saboda cika alƙawarin Allah wa 'ala fatawakkalu ku dogara ga Allah in kuntum mu'minina in dai ku mu'minai ne billahi in dai kun yi imani da Allah wa sihhati nabuwwati Musa in dai kun yi imani da ingancin annabtar annabi Musa to bayan wayannan mutane sun yi wa'azi sun ce ku shiga wannan alƙarya ku biyayya ga Allah Allah ne ya ce ku shiga to ku shiga Allah ba zai tozarta ku ba kaga imani kenan duk abin da Allah ya ce kayi kayi imani cewa in kai ba za ka tozarta ba wannan na daga cikin darussan wannan kitta za magana a ƙarshe akan darussan da wannan kitta ta kunta qalu sai suka ce ya Musa ya kai annabi Musa inna lan nadkhulaha abadan lalle mu da ganmu mu nan to har abada ba za mu shiga wannan gari ba ma damu fiha matukar waɗannan jibga jibgan mutane suna ciki fadhhab anta wa rabbuka faqatila kar a ce faqatila faqatila shine fi'li amr kenan fadhhab anta wa rabbuka faqatila ku tafi da kai da da kai da ubangijin naka ku je ku yaki faqatilahum ku yake su inna hahuna ƙa'idun lalle mu muna nan a zaune anil kitali ba za mu je yakin ba kaga wannan ƙarshen izgilanci kenan Allah ya ce a yi abu su ce wa Allah kai ka je ka yi yakin subhanallah shi ya sa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin badar irin wannan abu ya faru amma Allah ya nuna falala da fifiko na banu isra'ila a na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama akan banu isra'ila manzo Allah sallallahu alaihi wa yayi hijira ya bar garin makka ya taho garin madina da shi da sauran sahabbai a lokacin da za su hijira duk wanda ya tashi yin hijira yana kokari ne ya tsallaka katanga ya bi ta bayan layi ya gudu madina yadda ba haushe kan ce zakara ya bashi ta'a haka mutane suka dinga guduwa suka dinga guduwa to duk wanda ya tashi guduwa zuwa zuwa Madina baya iya diban kaya mai gida anan ya bar gidan shi mai wata mai wani shago anan ya bar shagon nashi mai kayan siyarwa anan ya bar kayan siyarwar nashi kowa anan ya bar dukiyar shi haka aka yi to wannan al'amari da ya faru kowa ya bar dukiyar shi a wannan gari na makka su ko mushrikan makka sai suka tattara waɗannan dukiyoyi na ƙurayshawa sai suka tattara suka kowa kawai kowa ya hau kai ya zauna idan kana da ƙani musulmi ƙanin yayi hijira sai ka hau dukiyar shi kawai ka ci gaba da ci kana kasuwanci da ita to don haka da sahabbai suka ga wannan al'amari shine da Allah ya halatta musu yaki uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala na ƙadir, to shine sahabbai suka fara fita yaƙi. kuma wannan yaki sai ya fara daga an ji labarin ƙuraishawa sun fito da dukiya za su fatauci sai a ji a kwace dukiyar wannan ba fashi da makami bane saboda musulmai sun bar dukiyansu a Makka shawa suka kwashe dukiyar suna business da ita to shine in za su business sai a je a kwashe wanda bai kalli genesis ɗin maganan ba sai ya ce ai tarihin yaƙi a musulunci fashi da makami ne ba fashi da makami ba ne dukiyar musulmai ne da suka bari a garin makka kafiran suka kwashe suke business da ita to wannan abu ya faru a wata ramadana irin wannan wata da muke ciki a shekara ta biyu bayan hijira zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya ji labarin shawa, sun tafi business da dukiyoyi masu yawa za su dawo to kuma wani ikon Allah ne? a ita Makka tana kudu da Madina ne ƙasar Sham tana arewa da Madina don haka in ka ɗebo dukiya daga Makka zaka je bizines. ƙasar sham sai ka wuce ta madina in ka fito daga ƙasar sham da business za ka dawo makka sai ka wuce ta madina to yayin da musulmai suka ji wannan labari sai suka fito domin su tari ƙwarishawa da wa'annan dukiyoyi sai ƙwarishawa suka kufce suka canja hanya suka wuce zuwa ƙasar sham da za su dawo shi ne musulmai suka samu labari sai suka fito su tare su a watan azumi sai ƙuraisha suka samu labari sai suka canza hanya kuma suka aika makka ƙuraishawa su fito su kara dukiyarsu to wannan ayari sai suka samu suka gudu da dukiyar lokacin su kuma masu kawo ɗauki daga makka sun riga sun fito bayan an samu an wuce da wannan dukiya sai masu fatauci suka ce wa kafiran makka mun tsira da dukiyanku ku koma abinku ba bukatan yaƙi, sai kafiran makka suka ce tunda dai muka fito to mu ko sai mun karasa sai an kwafta yakin to ashe wannan zafin kai da ya ɗauke su ashe yawmal furqani kenan yawmal taqal jama'a, sai Allah ya kaddara wannan yaƙi na badar a cikin watan azumi watan ramadan da aka zo annabi sallallahu alaihi sallam ya tara sahabbai yace to ya ku sahabbai kun ga abin da ya faru mu mun fito ne daga mai sanda sai mai yar wuka sai mai mashi ba mun zo yaƙi ba ne mun zo ne muna tunanin da akwai ayari na shawa ɗauke da dukiya za mu zo mai musu ihu ne mai musu har su watse mu kwashe ganiman dukiyar mu dawo madina to yanzu masu dukiya sun wuce musulmai ga baki ɗaya da wasansu guda biyu ne sai 'yan raƙuma saura kuma duk a ƙafa suke musulmai ɗari uku da sha uku su kuma ƙuraisha sun taho da dawakai da raƙuma da abubuwan hawa da mayaka su 950 da makamai annabi ya ce to kun gani ba yaƙi ya fito da mu ba tun da dai wannan al'amari ya zama haka me kuke gani mutanen makka suka ce su a suke annabi ya ce ku shiru ba da ku nake ba mutanen madina suka ce to mun gane da mu kake to in dai da mu kake mu ma ba za mu ce maka abin da yahudawa suka ce wa annabi musa ba da Yahuda suka ce fadhhab anta wa rabbuka na hahu na ƙa'idun. sai mutanen madina su suka ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma nasiruna suka ce ƙwarai, da kai da Allah za ku yi yajin, mu ma muna tare da ku muna masu taimakonku shine wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama ba kai kai jifan ba san da kai jifan Allah ne ya jifan dan haka mutanen Madina da mutanen Makka suka karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce mu zamu yaki a yayin da Yahudawa suka ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun qala Musa annabi Musa hina izin yace rabbi ya Allah la amliku illa nafsi ban mallaki kowa ba sai kaina wa illa a ci sai dan uwana haruna kaga a nan wurin annabi musa bai faɗi wa'ancan mutanen guda biyu ba yusha'u da kalabu bai faɗe su ba la'annahu kana yudi'uhu dan shi annabi haruna annabi ne yana mai biyayya wa kana akbar min musa bi sana annabi haruna ya girma annabi musa a wani kaulin da shekara daya wani kaulin shekara biyu wani kaulin shekara hudu amma da ya girma annabi musa إنما قال هذا وإن كان معه في طاعته يوسع وكالا كذا أنه موسى ياتي بيد قوة في النبي هارون جد يكي يوسع وكاله تنا ترد النبي موسى لأنه لم يسب بهاله ما دومن سوما بيامن شيء دسوبا yana da shakka a kansu domin aiban da su akwai sauran sahabban nashi duk sun ki zuwa wajen waza an yakuna munqalibina yake ganin ba abin mamaki ba ne su ma su yi tawaye su yi abin da banu isra'ila suka yi fafuruk don haka annabi musa ya ce fafsil ka raba bainana wa bainal fasiki na tsakanina da mutane fasikai A ayyukum kai hukunci ma abin abinda suka cancanta wakila bitab'idi bainana wa bainahum aka ce a'a abinda annabi Musa yake nufi ka shiga tsakaninmu da su mene da su qala ta'ala Allah ta'ala yace lahu ga annabi Musa fa innaha ayl ardal muqaddasa wannan kasa ta Sham kasa mai tsarki to muharramatun alaihim an haramta wa banu Isra'ila an yadkhuluha 40 sana an haramta musu shekara 40 ba za su iya shiga ba yatihuna yatahayyaruna za su ta faman dimuwa fil a bayan kasa wa hiya tis'atu farasik gaba ɗaya tsayin tafiya tafi tara ne gaba ɗaya tsayin tafiya ko kuma tsayin faɗin sina ɗin bai kai zariya ba قال ابن abbas ta aka تحزن عن القوم على fasikina kar karka damu da waɗannan mutane fasikai to hakan nan suka shekara arba'in suna kai komo a cikin wannan fili ko wannan ƙasa ta Sina wata Sahara ce mai girman gaske ruya an ruwaito annahum kanu yasiruna Layla laila jadina yahudawa da aka ce ba za su iya shiga wannan kasa ba to sunan masu wayo sai su ce to ai wannan kasa tana arewa ne to sai su nike da daddare si ta bin arewa si ta arewa si ta arewa su tafiya fa idza asbahu in gari ya waye idahum fil mawdi'i da tad'u sai su ga sun waye gari a inda jiya suka ci abincin yamma sai sun miƙe sun ta tafiya gari na wayewa sai su ga sauran abincinsu na yamma da suka ci gashi ashe duk tafiyan sun je sun kewayo ne wai Allah za su yi wa wayo Allah ya ce ba za su iya fita ba sai sun yi shekara arba'in wai amma su akwai wayan da za su fita ya ce wa yasirun nahara kadalika fes ce to yanzu in yi tafiyan dare muna rudewa bari a koya ma tafiyar rana ai ido na ganin ido sai su fito da rana tun tuba ci ta tafiya ci ta tafiya arewa arewa arewa ci ta tafiya hattan qaradu kullahu hakan nan dukkan banu isra'ila nan suka dinga mutuwa nan suka dinga mutuwa shekara arba'in din nan illa man lam yablugh al-20 babu wanda ya tsira cikin su sai dai waɗanda sanda aka ce su shiga wannan dimuwa yan shekara 20 20 to su ne sanda suka kai shekara 60 sannan Allah ya bada dama aka fita daga wannan dimuwa amma duk wanda ya cika duk wanda ya wuce shekara 20 to ya mutu kaga wannan yana nuna maka hatsarin kangarewa umarnin Allah domin annabi Musa yana nan annaba haruna yana nan amma da aka saba wa Allah shi kanshi annabi Musa alaihi salam da annabi Haruna alaihi salam ba su iya fita daga wannan dimuwan ba duk wannan dimuwa da su aka dinga yi har annabi Musa alaihi salatu wasalam ya wafati a wannan yayin da dimuwa ta dimuwa kamar yadda muslim ya ruwaita annabi Musa alaihi salatu wasalam yace ya Allah ina roƙonka in za ka karɓi raina Allah ya karɓi raina na da wannan ƙasa boundary ɗin ƙasar nan da kace mu shiga ya kasance bai wuce a ɗauki dutse a yi jifa ba zai faɗa cikin ƙasar shi kenan Allah ya karɓi addu'an annabi Musa amma bai fita daga ƙasar ba har lokacin mutuwar shi yayi Allah ya aiko mai mala'ika domin annabawa Allah zai karɓar ransu sai ya tambaye su suna so su taho koko da wani abin da za su yi a duniya su annabawa Allah zai karɓar ran sai ya tambaye su da haka Allah ya aiko mai da mala'ika a siffan mutum a siffan mutum ba a siffan mala'ika ba da ya aiko mai da mala'ika a siffan mutum annabi Musa ya tsokale ne ido mala'ikan ya koma ya ce ya Allah ka aike ni wurin wani bawa naka wanda wannan bawa naka zai san mutuwa sai Allah ya maida mai da idan shi ya ce to ka koma wurin wannan bawa nawa ka ce ne ya samu bijiminsa ya ɗora hannun shi a kan bijiminsa yawan gashin da hannun shi ya taɓa, to kowane gashi ɗaya an ƙara mai tsawon shekara ɗaya kadai sai in ka ɗora hannu haka a bayan sa kowane ɗan yatsanta gashi ɗari nawa zai taɓa ko dubu nawa ko gashi dubu ya taba shekara dubu biyar misali da mala'ikan ya dawo ya faɗa wa annabi musa musulun ya rawaici hadisin ya ce to ga abin da allah ya ce in faɗa maka sai annabi musa ya ce to yanzu bayan na taɓa wannan bijimin sa bayan an ban shekarun da na taɓa yawan gashin nan daga nan fa sai mene sai ce a ah, sai mutuwa mana ya ce au ya ce to tunda dai abin da bayan an yi wannan kuma dai sai an mutu ya ce to a mutu yanzu ya ce amma ina roƙon Allah kar ya sa a karɓi raina sai na kai dab da wannan ƙasa da aka ce mu shiga gwargwadon yadda in an jefa dutse zai iya faɗawa ciki to shi ne yadda aka yi kenan har Allah ya sa suka matsa wurin Allah ya karɓi ran annabi Musa suka binne shi a inda suka binne annabi Musa inda za su ɗau dutse su wurga arewa dutsen nan zai shiga cikin ƙasar sha. kuma nan aka ce su shiga amma bayan sun binne sun wanke hannu sai suka juya sun zama radawa sai suka yi daji suka ƙara komawa cikin sahara hakan nan suka dinga wannan ɗimuwa annabawan banu isra'il da dama nan suka mutu annabi musa nan ya yi wafati har aka binne shi har manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce za mu je wurin yanzu da na nuna muku kabarin annabi Musa a wurin wani tarin jakata yana ne sallallahu alaihi wa sallam to shine malam yace a ila wa kanu 600000 aka ce yawan bani Isra'ila sun kai 600 sun fi rabin miliyan duk suka dinga mutuwa a wa mata haruna wa musa fitihi annabi haruna da annabi Musa duk anan suka mutu wa kana rahmatan lahumu wannan ya zamo rahama ga annabi Musa da Haruna wa azaban li ulaika ya zamo azaba gare su wa ta'ala Musa rabbahu inda mautihi annabi Musa ya tambayi Allah yayin da mutuwar shi ta zo an yi duniya gumin al'adun muƙaddasa ya kusantar da shi zuwa wannan ƙasa mai tsarki ramyatan bi hajarin gwargwadon jifan dutse fa adinahu Allah ya kusantar da shi kama fil hadisi kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim yace wa bi'a yusha'u ba'da al-arba'ina annabi yusha'u bayan ya kai shekara 40 shi ma ya zama annabi wa umara bi qital al-jabbarina aka umarce shi ya yaki waɗannan mutane fasara biman baqiya minhum wa qatalahum sauran mutane kaɗan da suka saura to su ne suka ga uwar bari suka bi aka je aka yaƙi waɗannan mutane wa kana yawmal juma'a ranar juma'a ne to kun san banu isra'ila an hana su yin aiki ranan ranan yaushe ranan asabar to gashi an tafi yaƙi ranan juma'a Ranan asabar za ta fara daga yaushe kenan daga yaushe daren juma'a ma'ana ranan juma'a rana na faduwa magariba na yi to daren asabar ya shiga kamar yanzu aka ce daren juma'a daren juma'a ana nufin ranan alhamis in magariba ta yi ana gobe juma'a ko shine daren juma'a don haka su wa'annan banu isra'ila an ce kada su yi aiki ranan asabar to gayi jihadi ya taso musu ranar juma'a kuma ga shi ana ta kwama yaƙi har yamma ta yi ga shi in magariba ta yi dole su aje makami wa'annan mutane kuma za su kashe to ya za a yi to shi ne a nan wurin wa waktu wa wuki fatlahu shamsu shi ne aka tsaida wa annabi yusha'u rana sa'atan na wani lokaci hatta faraga an kitalin sai da ya gama da su tukunna sannan rana ta fadi ne a watar wayan annabi yusuf ya ce ke rana Allah ne ya umarce ki ki tafiya mu ma Allah ne ya umarce mu mai yi yakin nan za ki dakata sai mun gama shine rana ta tsaya sai da ya gama yakin sannan rana ta fadi وروى أحمد في مسنده حديث إن الشمس لم تغبت على بشر الإمام أحمد يروي تاعش كم مسند من ذن الله صلى الله عليه وسلم نيشي inna shamta lalle rana lam tubat ala basarin babu wani dan adam da Allah ya taba wa rana illa li yusha sai dai annabi yusha shi kadai Allah ya wa rana ma'ana akai freezing din time freezing na time annabi yusha kadai akai wannan in kana da agogo lokacin sai ga ya tsaya ka sa batir din duniya ba zai motsa ba sai an gama jihadi amma kuma wa Allah ku kuma kuna aiki amma time Allah shi ke da lokaci ko to Allah ya freezing din time din kowa agogon shi ya tsaya in ina ba da misalin inda akwai agogo a lokacin ba wai akwai ba da amma inda da akwai lokaci zai tsaya tak komai ya tsaya ana so ne a gama abin da ake yi tukunna annabi yusha'u shi kaɗai ya samu wannan layali sara ila baitul maqdis darerayen yanda ya tabbaitul maqdis habasat hudu li yusha'u marra an tsarewa annabi yusha'u a rana sau daya wa hubitan li nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama marrataini annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi kuma sau biyu Allah yana rike ne lokaci sau biyu akai freezing in time ihdahuma na farko yawmal khandaq ranan yakin khandaq a shekara ta biyar bayan hijira gazwatul ahzab kenan hina shugilu an salatul asr hatta garabat ash-shams yayin da aka shagaltar da su daga sallar la'asar har rana ta faɗi to a watar wayan duk da yake bata inganta ba faradda Allahu alaihi hatta sallar asr sai aka ce wai Allah ya sa ranan ta dawo an yi la'asar sannan ta faɗi wannan bata inganta ba rawa zalika tahawi wa qadir watu sikatun wasaniya sabi'atu latil isra nabi kuma wayewan garin a isra'i da mi'raji حين انتظر البعير حتى أخبأ أخبر بقدومه عند غروب الشمس يا يندع النبي صلى الله عليه وسلم يبعد الأباري شيوا ya je baitul maqdis quraisha suka karyata shi yace to zan ba ku labari wace gari ayarinku za su dawo rana kaza ayarinku za su dawo kuma raƙumi mai launi kaza shine ma a gaba a ayarin shine gaba wurin tafiya to ikon Allah ranan ta yi ayarin suka yi jinkiri ƙuraisha suna jira rana ta faɗi ce annabi ya yi ƙarya sai Allah ya riƙe ranan har ayarin ya taho sannan rana ta faɗi to wannan maruwa ya ce da malaman sira suke a kawowa ba lalle bane ainihin tana da inganci malamai sun ce bata inganta ba to a takaice wal maqsud bilkista abinda ake nufi da wannan kista anna salfar wa'ad cewa lalle saba alkawari wa tarkal amal da amrillah da barin yin aiki da umarnin Allah yudkhilul mukhalifina ma'a man kana fihi min as in ya zamana ana saba wa Allah to Allah subhanahu ta'ala zai shigar da waɗanda suke saba wa wannan umarni nashi hadda salihan bayi al'aƙilla kaɗan ɗin nan fi ta'abin shadidin wa ƙawilin mudahu madahu in saɓan Allah ya yawa to da masu saɓan Allah da salihan bayan sai Allah ya jarrabu kowa sai ya jiki yanzu wannan hali da muke ciki wannan hali da muke ciki don Allah waye ya sha babu babu wanda ya sha a wannan hali da muke ciki wai su malamai wa'inda sun manyanta ba ka zuwa ko'ina malam ya kai shekara saba'in baya komai sai saukan ƙur'ani da salatin annabi da istighfari baya komai bai je ko'ina ba ya saba wa Allah yana zaune a gida yana ambatan Allah duk sati sai ya yi sauka amma tsadan hatsin nan da ake yi idan ya je zai sai hatsi shi sai sai tashi masaran kwano ɗaya naira ashirin saboda shi baya saba wa Allah idan ana cikin wata musiba sai wannan cututtuka da ake marasa kan gado shi kuma shi ganin shi bugiyar rashin lafiya ba idan masu kidnapping sun zo sai a ce shi malami ne banda shi idan wata musiba ta auku sai a ce banda malami banda salihi duk wannan wahalan da ake sha a ƙasar nan da tsofaffi waɗanda ba su zo ba su gani ba da yara ƙanana wanda ba su fara zunubi ba da matan aure waɗanda suna kullu cikin gida ma ba sa fita da mahaukata waɗanda ba sa ma zunubi da sauransu da masu uzurruka daban-daban amma kowa wannan musiba ta shafe shi to wannan kissa ta karantar da mu wannan bayani cewa annabi Musa annabin Allah ne amma da banu Isra'ila suka kibin umarnin Allah da aka ɓace aka dinga ɗimuwa har da annabi musa cikin ɗimuwan shi kanshi bai gane hanyar ba har da annabi haruna a hakan ne har ajalin shi ya zo ya ce bai san mutuwa a hakan ne dai ƙarshe dai ya miƙa wuya ya yadda ya mutum ya ce to amma a matsar da shi kusa da inda aka ce su je annabi musa bai saba wa allah ba amma tun da aka samu cikin banu isra'ila suka kangare to shi kenan yanzu wannan musiba da ake ciki abubuwan da ake yi da azumin nan ya zo an rufe gidajen giya ne da azumin nan ya zo an rufe gidajen karuwai ne da azumin nan ya zo inda ake najajet ana tata duk an rufe ne babu inda aka rufe barawo ya daina sata ne bandit sun daina kama-kaman jama'a ne babu abin da aka daina to irin wannan musiba ita ta take janyo abin da muke ciki da malaman cikinmu da mata da mahaukata da yara ƙanana da tsofaffin cikinmu da wanda ya ji da wanda bai gani ba da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba kowa sai ta shafe shi kowa sai ya ji a jikin shi saboda haka don Allah mu yi haƙuri mu danna zuciyarmu mu yi haƙuri mu ba Allah Allah ya ba mu ikon bin shi wannan babban darasi ne a wannan aya wallahu a'lam wa fiha tanbihun lana ma asharal muslimina law kunna na'zim mala abubakar mahmud gumi Allah ya ji ganshi yace wannan iska fadakarwa ne gare mu mu musulmi in muna da hankali mu daina sabawa Allah saboda in musibar ta zo sai ta shafi kowa kaga yaro dan kankani an auna shi wai yana da hawan jini eh wallahi bai kai shekara goma ba wai yana da hawan jini kaga yaro ɗan ƙanƙani bai kai shekara goma ba wai yana da ciwon siga kaga an haifi yaro an ce an haife shi an ma gane ashe zuciyar shi ma da akwai rami akwai huji a cikin zuciyar cutut kai wani jinjirin ma a haife shi a ce yana da cutan s aka haife shi kuma jinjiri ne musibu iri-iri karasta inda suke fitowa to da aka ce an yi haƙuri a danne in an ce Allah ya ce a yi abu don Allah ta yi in an ce Allah ya ce a bari don Allah ka bari Allah ya taimake mu Allah ya shirye mu a nan ne mu ma za mu tsaya gaba ɗaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora inda muka tsaya abin da karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kurakuran mu dama mu mutane ne masu kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu ya ba mu ikon tuba tuba ingantacciya wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka